Masu kallo Assalamu alaikum sunana Abubakar Mutula Ibrahim ku kasance da matashiya TV a cikin sabon shiri na musamman wato ma'aurata a Ramadan shiri ne wanda ya ɗauko al'amuran rayuwar ma'aurata a watan azumi za mu dinga tattaunawa da malama Fatima na Bulisi Bako faru wato malama ta sallah a cikin wannan wata mai albarka domin bai wa ma'aurata shawarwari ta yadda za su gudanar da rayuwar aurensu a watan Ramadan tun daga farkonsa tsakiyarsa da kuma ƙarshensa har zuwa lokacin sallah kada ku manta sunan shirin ma'aurata a ramadan ma'aurata a ramadan a shafukanmu na facebook da youtube mai suna matashiya tv ramadan mubarak